فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين sai muka tsirar da annabi Nuhu daga hallakar nutsewa da muminan da suke tare da shi a cikin jirgin ruwa, kuma muka sanya jirgin ruwan ya zama abin izina ga mutane suna la'akari da shi.